rayuwarka na cikin hadari haba ba gaske ba ni kan naga kullun kan kadai ka kara katu sa malaria asama ebola wallahi su aga jikinka ka fage mugu dakata aha na ma ka shedi ka kiji ka ce mai laha alau ka raka ni ciwo ubanka na rance da Allah sai na ma ɗayan hukunci in rigi gare ka ka tawo ka tai da ni ku ba shi kashi ko ce min da shi a an kai na ganan nan fage mugu na san na kira da Allah dai ka yahimi wallahi ni karan kai na na san da na yahi ma sai na rashin lahiya ubanka zanci ni haka baci ka wallahi dan kullun sai na ci ubanka banda dalili halaka da, Allah ka yi min hello sando na ita ce duk abin da ya samu a so min inna lillahi na shiga uku ko guda baka shiga ba yanzu ma haka treatment ɗinka zan yi sannan kuma in kumburi ma kai Baba ban baka ta sai ba. Ko mi kace in baba ruwana ka shi za ka sha tashi zaune. Allura ɗari ko bulala ɗari zabe guda. Allura na zaba thank you. Eh allura ka zaba ba ga hannu zan ma ita ba cikin kan kadan ma su doka. 50 ga madaga 50 ga idanu. Wallahi ko da amma 80 da kai kuka sun zubi. Inna lillahi. Na dace da Allah ya na san sai na ci ubana. Ku ba mana subscribe sannan ku